Tarbe mai armashi al'ummar garin ɗan daji suka wa 'yan gudun hijira 500 maza, mata da yara da suka gudu don kaucewa cin zarafi a arewacin Najeriya a isowarsu sabon sansanin su Ana ganin murmushi ga fuskarsu. 'Yan gudun hijirar na kallon sabon mazamninsu. Aiki ne na albarkar hulɗa tsakanin sashen cibiyar hukumar koli mai kula da 'yan gudun hijira ACR ta maraɗi da ƙungiyar kyautata rayuwar yara APBE a cewar mai kula da da sadarwa na ACR a Atala. Wannan aikin 'yan gudun hijira da suka buƙaci a sake musu mazamni ne ya shafa. A nan ƙauyukan akwai damar kulawa da tsaro. Ana taimakon masu gudun hijira. A yau rana ce da muka fitar da domin samun ma kowa wajen zama. Wajen mutum ɗari da goma sha shida ne. Wurin da suke zama kun ba wani babban wuri ba ne. Eka biyu ne kawai. Shi yasa an ka samu masu gidaje 86 don mutum 86. Ɗan daji gari ne da ke kilomita bakwai ga gidan Rumji. da ake ma sunan garin samun dama, 'yan asalin garin ne suka amince da 'yan gudun hijirar su zo su zamna tare da su a cewar mai garin elaj Musa. Lalle akwai amfani cikin wannan al'amari. Musa malada da maha karɓe su sun kai mana alƙawari za su yi mana furaji. Muna da furajin hawa amma namu ya lalace za a mana kalas shidda. saboda gina ce yanzu daga baya za a kama. Kuma sun yi mana alƙawari za a yi mana likita. Usman wani magidanci ne ɗan gudun hijira da ya samu shigowa komawa a sansanin ya yi mamakin ban sha'awar da ke ga wurin da za su fakewa yana majin shi kam yana cikin yanayin tsaro. mata biyu gara ina da 'ya'ya sha biyu abin ya koro mu barayi masu kwacin ma mutane dabbobi sun kashe mana 'yan uwa sun kwace mana dukiyoyi sun hana mu noma sun hana mu sana'a rayuwa ba ta yiwuwa in ba da waɗanda abubuwa yanzu duka alhamdulillah ana kula da mu da iyalanmu ana ba mu abinci ga asibiti ana ba mu magani mu Allah godiya Sansanin nan daji ne na biyu da ya karbi 'yan gudun hijira bayan na garin kaka wannan sakewar mazamnin ya inganci ne daidai da manufar bukatar ACR da ke son ganin 'yan gudun hijira an zamnar da su kilomita hamsin akalla daga iyakar inda suka fito.